ɗaya na wannan shekara ta 2022 da misalin karfe tara da rabi 'yan sanda waɗanda suke sashe na kula da harkar sata da garkuwa da mutane da bincike akan haka lokacin da suke gudanar da aikinsu sun shiga jamhuriyar niger inda suka je a garin maimujiya kuma allah ya ba da nasara suka kamo mustapha lawal dan shekara 27 wanda aka yi wa lakabi da caskale yana zaune a dan galadima road a cikin garin daura da ke karamar hukumar daura ta jihar katsina lokacin da jami'anmu suke gudanar da bincike ya yi bayani kamar kuma yadda za ku ji da bakinsa cewa shi yana cikin kungiyar kasar gomin barawo nan dan fashi wato wanda ake zargi da satar motocin mutane al'umma cikin garin katsina wanda ake lakabi da abba kala kuma ya yi bayani da bakinsa cewa lokuta daban-daban sun shiga gidajen mutane da abba kala sun yi satar motoci kuma lokacin da ya ji cewa katsina ta yi zafi shi yasa ya gudu ya shiga garin mai mujiya domin yana tunanin cewa zai samu sauki tunda ya tsallaka ya shiga wata ƙasa bai san cewa jami'anmu babu inda ba sa shiga ba kuma inda suka shiga allah ya ba su nasara suka kama shi ya sunanka mustapha loy mustapha loy loy shekara ka nawa 27 bakwai a yana kake da zama da zama a nan kungulan muke na'am a nan mai mujiya nake mai mujiya me ya faru an je an kamo ne eh aka ce ana magana ne akan abba kala ni abba kala abu sun ce ka daga muryanka abba kala aboki na ne hmm. amma wani lokaci yana kira na nan mazo ku tafi aiki eh amma ba da abba kala ake zuwa shi ana ba shi motar da motar ne ta ita in kuka je kuka yi sata shi za ku ba wa motar eh. shi sai ya tafi da ita eh. to me yasa ba a zuwa da shi wallahi wannan ne ba su shi ya zama shugaba sai dai tura ku a matsayin yara abba abokina ne ka ne to kaman sau nawa aka je aka yi aiki aka bawa abba mota sau biyu aka ba abba mota ta da ina da ina aka dauka wallahi ni ba mazaunin kaduna ba ne ban san gwamnati cikin garin kaduna ba ba dai ka so ka faɗa dai wace irin mota ce akwai baka akwai fara akwai ashkalo me baka fara ai ba shine mota ba wace iri da wace iri aka dauka ba su da sunaye suna da sunaye amma gaskiya ba ga sunayen su to ba ka so masu motocin su ji su zo a haka ne mana inda na ga sunayen su zan faɗi ko kai ka dauka fa ba ni ya dauka ko a to wa ya dauka mu muka ɗauka kai ka ɗauka kai ka ce kun ɗau mota fara kun ɗau baka kun ɗau kaza ko yawwa in ba renin wayo ba ai ya kamata ka ce mana toyota ko ko ko volkswagen ko honda ka fi kowa sanin mota tunda haka iya karya ta ka ɗauka yawwa to sai aka yaya aka bari ai ni ba zan tilasta maka faɗin abin da baka yi niyya ba sai aka yaya sai aka kama da haka ne hmm. cewa to me yasa ka gudu an ce a mai mujiya aka samu ka daman can a can nake zaune to ka tashi daga garin daura din a ina zuwa gida zuwa iyayenka suna ina suna nan daura daura yanzu wannan sana'a ta satar motocin mutane akalla ka saci guda nawa tun da aka fara eh, an yi an dauki guda uku eh guda uku guda uku eh. aka dauka kawai da ni ba da kai eh. to wanda ka dauka da kanka kuma ba ni wanda da gunna ibn ne bai iya dauka mota baka iya tuka mota ba eh. to mun gode